Barkanmu da wannan lokaci, fatan kuna cikin koshin lafiya, to muna miƙo ɗumbin gaisuwa gare ku. Almajirai da iyayena da yayannina da ƙannena, to ina yi muku barka da wannan lokaci. Insha Allahu kamar yadda kuka sani wannan gida na Asuraru tbng mai albarka wanda muke kawo muku sirrika na yau da gobe cikin ikon Allah da yardar shi. To sai ga yau ma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dama muna tafi da wani sirri wanda kware da gaske ɓangaren almajirai zai taimake mu ƙwarai da gaske da ɓangaren wanda suke karatun boko da ɓangaren wanda suke karatun ƙur'ani to insha Allahu duk wani karatu da kake yi in ya zamanto musamman ma almajirai irinmu wanda yake yin karatun shi tilawan shi yana zubewa sai ka yi ka yi kuma sai ka wayoyo kuma ka ka duba ka ji babu komai duk ya sauka a kan ne haka masu karatun boko su ma kana yawan manta abu bayan ka haddace shi kuma in ka zo kana duban shi duk da an ce zuciya ba ta yaudarar mutum ba zuciya ba da zuciyar amma tana abin da nake so na faɗa duk abin da ka haddace shi ita ƙwaƙwalwa ba ta yaudarar mutum haka ne kwakwalwa ba ta yaudarar mutum duk abin da ka haddace shi inda ya haddatu to da ka zo ka tuno shi to sai zama to ta kawo maka shi a lokacin ko da na wasu shekaru ne masu tsayin gaske kana tunanin shi zai dawo to wannan daga cikin ƙwaƙwalwa kenan aikinta to sai ya kasance kuma Allah sarki a cikin al'umma akwai wanda su ƙwaƙwalwansu kuma ya zama da'if wanda ya kasance babu wani kuzari ko idan sun haddace abu sai ya zamanto ba sa iya rike shi ko da sun rike shi na ɗan lokaci kaɗan ne ko idan hadda za su bayar to da sun je sun bayar da hadda yan wasu lokuta kaɗan suna zuwa suna waiwayawa suna dubawa sai su ji babu komai haka masu karatun boko ka je ka gama yin karatunka za ku zo ku jarabawa nan ma sai ka ji babu komai kuma ka san kai kanka ka sha wahalan karantawa da haddacewa amma sai a ce maka baka karatun ba kuma kai ka san ka yi karatun to duk irin da wa'innan matsalolin to insha Allah mutum zai tashi wato ainihin ya yi wannan aiki da za mu faɗa muku yanzu to insha Allah kamar yadda kuke gani kamar yadda muke faɗa muku a kullum idan ya kasance zuwan ka shine na farko wannan gida na Asrar TBNG NG to barkanka da zuwa fatan ka iso lafiya da kar ka manta da ka dore ka danna mana um, wato ainihin wannan alaman jan nan alaman janin na subscribe ka danna mana ita ka danna ƙararrawa all kenan da zarar mun ɗora sabon sirri ya faɗo maka wayanka ka tura 'yan uwa al'umma domin su ma su amfana da wannan sirri to mun gode ƙwarai da gaske mutane kuma da suke cikin gidan nan tsofaffi to muna muku barka da wannan lokaci insha Allah shi wannan sirri kamar yadda kuke gani ranar laraba za a tashi da shi wato ainihin wannan sirri kenan ranan Laraba za ka tashi da wannan sirri. Wannan rubutun da kuka ga mun ɗora muku hoton shi, duk wani abu da kuka ga mun rubuta a jikin wannan hoton da muka ɗora muku, duk mutum ya kwafe shi, duk abin da ka ga mun rubuta ka kwafe shi, ka rubuta shi, ka samu takardu guda bakwai. Za ka samu takardu guda bakwai ka rubuta duka waɗannan um, abubuwan kenan wannan rubutun za ka rubuta kowacce ka rubuta mata idan ka rubuta mata sai ka yi layansu dukansu kaga ya zama laya guda uku kenan um, ya zama laya guda bakwai afuwan ranar laraba za a yi ranar laraba za a yi idan ka yi layin nan guda kai layukan nan kaga zai kasance ka yi layin kenan guda bakwai idan ka yi layin guda bakwai duk abin da kuka mun rubuta a cikin wannan hoton da muka dora muku to sai mutum ya kwafe shi ya rubuta a jikin wannan takardun nan guda bakwai kenan idan ka gama sai ka yi su in ka yi layin su ba wai laya wanda za ka je a sa maka a fata ba a'a ka naɗe su ya kamar laya dai haka tunda takarda ne ba wani abu ba ka naɗe su dai kamar laya haka to abin da ake so daman ranar laraba muka ce muku to lokacin da ka ji idan dare ya yi da zaran umma ta gama soke tuwo ko mahaifiya babu ta gama soke tuwo in dai mahaifiyanku ta gama soke tuwo a cikin gida tuwo na abinci in dai ta gama saukewa lokacin da aka soke wannan tuwon abin da ake so a yi ka bari a fara kwasa maka wannan tuwon kai kenan kar a fara zuba wa kowa a cikin kwanan shi kai a fara zuba maka ka yi ƙoƙari a kan hakan a fara zuba maka wannan tuwon a cikin kwanonka saboda wannan shi ma wani abu ne daban shi za ku gaji mun faɗa muku hakan kar a fara ɗiba wa kowa a fara ɗiba maka a cikin kwanonka a zuba maka idan an zuba maka sai ka zo wannan layoyin da muka faɗa muku wanda ka yi rubutun nan a ciki guda bakwai kenan tom ana so kowace laya ka haɗe ta tare da wannan tuwon ka sa ta a cikin tuwo sai ka cinye ka cinye su dukansu ka haɗe su dukansu a wani rana na laraba ɗin nan dukansu guda bakwai kana cin su a cikin tuwo to shi shikenan ka gama wannan sirri ka cinye su a jikin tuwo tuwon a fara kwasa maka shi ya zamanto kai ne fes kai ne na farko kai ne na farko wanda za a ɗeba wa wannan tuwon kenan sai ka zo kowace laya wacce kai ba wai fata za ka je a ɗinke maka laya ba a'a a jikin wannan takardar da ka rubuta to sai ka zo ka dinga ɗaukan kowace kana saka ta cikin tuwon nan sai ka dinga cinye ka kawai ka haɗe barka shi kenan malam duk abin da kake gani kana haddace shi wai yana guduwa kana haddace shi yana guduwa to ba zai sake yi ba yana nan inda yake in dai ka haddace abu to yana nan inda yake ba zai kara tafiya ko ina ba wannan sirri kar a yi wasa da shi a tashi a jarraba musamman ma ɗaliban addini ga almajirai irinmu masu son haddan alkur'ani to wannan sirri sai a tashi a yi amfani da shi domin a samu dacewa ƙwarai da gaske to insha Allah muna ganin wannan sirri a nan za mu tsaya sai a daure a ɗabbaka insha Allah a nan za mu tsaya da wannan sirri wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai an jima time